talatin da shida wanda ishirin da ɗaya ke nan da watan yuniyin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiyya muna cikin da tsakiyar alƙur'ani mai girma cikin wannan masallaci na wajen domin street a yadda ta zama fita da jiragen kawai suna da ke jihar ribar a garin kur'akwai wannan shi ne zarafi wani biyu a wannan zuwa zaman na uku اللهم لا بد فينا عارفين منافقين قال اللهم لا بد من شاك الناس مع ريشاك آية العيدة والعيدة من سورة الأنعام وفي سورة الشراء من سورة القرآن الجزء من الأول جيم إذا وهو الذي أنشأ الناس مع ريشاك وغير مع ريشاك والنحل والساعة مختلفة الفقود والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من فنه إلى أثمر وآتوا الحق اليوم مصالح ولا تشركوا إنه لا يحب المسلمين ألا شيء ولا يكرم قلوبهم وتخرج تسمع ربنا سمع لك عوضي لعبدي سمع لدي لأنك بقيت من الله المرسل وتقوم على تفكير فاتحا يا رب shi ne koyi da da kuma shukoki da kuke amfani da amfanin gonar amfani mukhtalifan rukunu wanda abin da suke fitarwa ya sha bambam wanda suna wa shi ne wanda ya ɗauka mafi bishiyar dokin da abin da suke fitarwa da bishiyar rumman da abin da suke fitarwa wanda shafin wasu za a kamar da ɗaya wadanda ta shafi da kuma za a suna da bambanci wajen kama Allah ta kici da cikin abin da suka samu muku da ɗan itaciya idan suka samu lokacin sa'an kuma ba da aikacin wannan kayan marmar ko kayan itaciyar da an ci da ku ke da kada ku yi mana da shi ba ya masu to a jiya mun farko bayani mun yi bayani wa da zai an sha'a mun yi bayani jannatin mun yi bayani jannatin ma'arusha mun yi bayani jannatin rayu ma'arusha mun shiga bayani annarai zai lokaci ya wuce to akwai fa'ida guda ɗaya da ya kamata mu sani a bayanin jiya jannatin ma'arusha wa rayu ma'arusha Eh, bayan kowai mana da Allah ya wa waɗannan nau'o'i na mulki da kuma bishiyoyi da kuma a ciki akwai sauƙaƙe mana hanyoyin ado domin yawanci fulawoyi da ake ado da su za a gani da ne akwai fulawar da take ma'amin shafi zuwa ci a liƙa ta a cikin bango sai kuma a jan jazare da ke kama da ita sai ta fito min wannan da sai ka ga kere ya ka kalle ta sai ka ga kyau ta zagaye ka ga a kawai ita kuma masa ya kasa in ta sai ma sai an yi yin daga game da irin ciyawa da kuma wata fulawoyi da suke a kanta ta ga aka yi gaban da gama wata nan wanda kuma dukkan su Allah ta bada wa ta'ala shi ne ya kunshi lamarin wato yin wa'annan وإنك لو ادعى مختلفا وكل النقل مكتشين تتدين الزرع وشين الشوكة يعني كيف تقوشين تلك قبل دبعة فإسمان دبعتين الغير أحسن يعني يتم الزرع ولا أكتشين وما أدمنا المزرع نعم مختلفا وكل الأكل شين تلك قبل أكتشين na abinci wanda za a iya sa shi a baka shi kuma abincin ke kaiwa cikin da ko ya ci ko ya sha